Wannan channel ce da ke kawo muku abubuwan da suka shafi technology da yaran Hausa. Inda kai Bahaushe ne, to ya kamata ka ziyarci wannan channel din. Zaka ji daɗi idan har ka ziyarci wannan channel din. Domin za ga yadda za ka magance matsalolin da suka shafi wayarka. Wayoyin da kuke amfani da su na hannu kuma sannan ku fahimce su ta yadda za ku ji daɗin amfani da su. Cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa. Ita ma yanzu waya ta zama wani bangare ne na rayuwar mu? wanda ya zama mana dole mu yi rayuwa da dukkan abin da ya zama dole to ya kamata a ce kasan sirrikan da suka shafe su shine muke tallata muku wannan channel din mai suna Ibrahim TikTok zaka iya sace ɗinta a YouTube don bincike akan wata matsalar da take damun wayarka kuma ka gyara ta cikin sauki da kwanciyar hankali muna da darussuka da dama muna da bidiyo da dama mun yi bidiyoyi da dama wanda adadin su na da yawa za ka samu bidiyon mu akan RSS akan Google akan yadda zaka buɗe website yadda zaka haɗa application da dai sauransu yadda zaka gyara matsalolin da suka shafi wayarka yadda dai zaka yi da application yadda yadda zaka ɗauko application a wayarka har yadda zaka gyara wayarka yadda zaka yi idan wayarka tana baka wata matsalar da baka san tana bayarwa kai kuma a ce za ta iya baka a wannan lokacin duk zaka iya koya a wannan channel ɗin tamu kai dai kawai ka ziyarci wannan channel ɗin tamu mai suna Ibrahim TikTok akan YouTube kai tsaye ko kuma a sauran social media Instagram TikTok da Twitter da YouTube duk zaka samu dukkan wa'insu shirye-shiryenmu wa'anda muka saka a wannan wajen kuma mafi muhimmanci shine ka zo YouTube zaka samu shirye-shiryenmu masu muhimmanci masu ma'ana wa'anda muka saka su wanda ba wanda zaka samu cikakken bidiyoyin a YouTube kai tsaye idan muka yi aikin mu muna saka shi a YouTube domin shine nan waje na farko wanda muke fara dora ayyukan mu masu muhimmanci na biyu sai kuma facebook wanda shi ma muna dora ayyukan mu masu muhimmanci wanda idan kana kallon bidiyon nan ne a shafin mu na facebook za ka ga daga sama an saka wajen description din nan za ka ga wani link an saka a wajen kana yin clicking akan sa kai tsaye zai kawo ka zuwa youtube channel din nan mai suna Ibrahim TikTok za ka iya danna mata subscribe kuma za ka iya samun mu a shafin mu na TikTok wanda shi ma za ka yi sacin a Ibrahim TikTok sannan kuma za ka iya samun mu a Instagram wanda shi ma za ka yi sacin Ibrahim TikTok sannan kuma za ka iya samun mu a Twitter wanda duk za ka yi sacin Ibrahim TikTok taken mu shine in dai kai subscribe in Allah da mu kuma zamu burge ka in dai kana bibiyar mu in Allah da zamu zamu burge ka sai mun je ku mun gode